لنا انك انت العلم الحكيم وصلى اللهم والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وسلم وبعد assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu ah, wannan hukuma ta kula da ayyukan ƙananan hukumomi aljumar hassan tijabo a ah, kwamishinoni waɗanda suke a cikin wannan board tare da shugaban wannan ƙungiya aljumar al-sulaiman romo Ah, mun iso wannan hukuma ne saboda ita izala babu inda babu ta babu inda ba ta shiga haka izala ce kai tsaye ta girke kayanta a hukuma tunda shugabanta ma har yana cikin hukuma gudanarwa ta kananan hukumomi allah albarkaci rayuwa ah, alhaji umaru hassan tijabu kamar da kake gani a ah, shekali mamar sani adarawa shine a yanzu yake jagorancin gabatar da tafsir a savana da angorogo. kamar da kullum ke emphasizing cewa mu tafsiranmu na a sakkwato biyu ne wasu wurare guda ake in an yi da marice kuma shi kenan ko wani kuma ba da marice ake ba da dare ake to wasu malaman inda suka tahi haka suke taya to mun nan don malamin da zai zo to biyu na aikin yana da nauyi ka shawo azumi ka zo ka karatu ka sha ruwa kuma ka koma to kaga wanda zai wannan aikin to babu shakka akwai jajantawa a gabanai to shine muka biyo nan inda shugaba to shi shugaba shugabanmu ne sai kuma kai ga ka kai shugaba kuma eh gaba da gabanta <laughs> eh gaba da gabanta ah, don haka ba da wani bata lokaci ba ah, zan gabatar da shi tunda a yanzu shugaban kungiya na nan to yanzu bari ya dauki wannan nauyi ya yi maraba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 alhamdulillahi allah cikin iko ne ya kaddace cikin ziyarce-ziyarcen da mallan ke yi to ya halarci wannan ma'aikata tamu kuma allah ya kaddace mu hudu don muna nan wurin mutum mu yana dan jinjiki alhaji adamu gorori isa eh amin to eh doka eh <laughs> eh, eh gaskiya alhamdulillah Allah ya albarkace mu don haɗuwa ga mun ka yi to duka mu 'ya'yan wannan ƙungiya ne domin me domin dukan mu mun samu kanmu cikin wannan hidima ta addini kuma allah cikin iko ne ya haɗa mu ta hanyar aiki anka kuma aje mana wuri wuri guda to na farko dai ga shugabanmu eh, alhaji umar yasti jabu shi ne chairman namu sannan kwamishina na ɗaya ga famsik alhaji hali tambol eh, kwamishina na biyu alhaji isa muhammad ɗaye Eh, kwamishina na uku mai gida na eh, alhaji malamai mai gandi hamu ali ai mallan kana gaisawa da shi a wani lokaci an tashi da tafsiri eh alle alle alle amma amin to shi alhaji adamu gurori shine abin jin daɗi kuma don duka mana mun san abin gane eh, don haka ranka daɗe ga mallan nan shi ke jagorantar tafsir ɗinmu waɗanda ƙungiya ta ƙasa ta turo a wannan jiha kuma gaskiya postin ɗinmu na sokoto to yana ɗaya daga cikin postin wanda ya kawo dale na ƙasa baki ɗaya gaba ɗai lalle mu mun ka tsaye da a yadda postal na ƙasa na sokoto saboda sokoto kowa ya san garin ilimi ne to don mallamin da uwa ya za ta aiko sokoto to sai ta tsaya ta nazari don haka allah ya ƙaddaci wanga karo shi malam shi allah ya ba mu iko an ka turo mana a wannan jihar tamu shi a shugaban majalisar malamai na naija eh to sai alarama shi kuma alarama <laughs> mala eh, idris mutumin gashuwa ne can yobe state eh don ita kungiya to duk inda allah ya kandace an ka tura ka in cikin najeriya na in wajen najeriya na to babu uzuri dole ka karbi wannan postin din iyaka a roƙi allah sauƙi a ta lahiya a dawo lahiya to allah ya ƙaddaci bana su an ka turo mana su yi mana abin nan tafsir na wannan azumi kuma kamar yadda shi sakatare ya ambata kusan in ce ban tsammanin najeriya akwai masu tafsiri irin namu a yi marece a yi da daddare don haka duk wani malami wanda za a turo sokoto to sai an tsaya an debi mai lahiya ne kuma mai iyawa ko ba gaskiya ba don wanda duk bai da lahiya lokacin da ya kamata a zamana a huta tsakanin karhe biyar zuwa shidda lokacin azumi ya yi bugu amma a ce ka taso ka ta wurin kuma ka karatu abin nan sai mai lahiya alaramma ne shi mallan ne mai fassarawa to kowane na sai mai lahiya gaskiya don haka alhamdulillahi da sun ce za su same ni gida sai na ce ta wannan lokaci gaskiya ina nan don haka muna son ku zo nan yan uwan aiki na su gan ku kuma mu roƙi tabarraki na irin matsalolin da ake fuskanta na aiki ya zan Allah shi mana saukin su eh, don haka sakatare abin da zan cewa kenan shugaban wannan kungiya kenan rashin jihar sakurar marawar suleiman romo ya gabatar da shimfiɗa ga makasudin wannan ziyara da shakal mamar sani adarawa ya kawo kuma kunga shugaba ya faɗaɗa abin marmakon a zarce shi shi ɗai ga shi shugaban kuma ya ce to duk 'yan izala ne kunga da shugaba aka zarta da shi ɗaya kwashe abin kamar sun ya faɗaɗa 'yan uwa ma ga su abokanan aiki an ci riba haɗuwa kuma barin ɗan shigo kamar irin wannan abin ni inda nake aiki university a lero yanzu kamar haka allah ya haɗa mu allah ya haɗa ahli sunna tun kafuwa jami'a jagorori tuta muna rike da ita shi na sa duk wani da ya kunno kai ya leka ya gani to dole ya ɓoye mai tashi no ya san an abin kuma na fata hassan da za mu kai aji aiki Allah sa wannan suna ta tabbata kuma da wannan kokari shine farfesa abakar kawoje vice chancellor na harko shi da ya assasa jami'a sai da ya kokari ya gabari ya assasa abin da zai assasu to shi na sa wanda duk ya shigo sai cimma inda ake to kaga wa in ka bi gari kowa da bindi in baka da shi kai ma aka ce samu karaye <laughs> ta Allah albarkaci rayuwa a <laughs> ah, to ai sabbe ne magana ni ba da faɗi ba to daidai to dai to daidai wannan gaba za mu je ga shekalin masani a darawa wanda kamar yadda mai alfarma ya ce ya ce to ai nan ne gida to malam ka zo gida eh da ka ambaci sarkin su da ya ce to ai shi ma sarkin nan ne gida eh to malam kana gida sai mu ji kalaman ka yanzu ga wannan haɗin kai da 'yan uwa suka samu wa aikinsu su kuma hidimomin da suke bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad ya girma shugaban wannan ma'aikata da sauran membobi abokan aiki sannan kuma mai girma shugaban kungiya sannan kuma da shugaban majalisar malamai da sauran abokan aiki cikin tafiyar wannan kungiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Yana ah, ciki da farin ciki ganin wannan haɗuwa da kuma albarkar da ta bayyana a cikinta alal haƙiƙa mu gode allah sai mu ƙara gode ma allah idan mutum ya tuna da tarihin ƙungiyar izala inda aka hito irin nan wurin ba a bari mu shigo haka ne to yau kuma gashi muke ciki to kaga sai mu gode Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik Allah ya alƙawali in kun gode zai kara muku to wannan shine abin da ke gaban mu mu ci gaba da godiya ga Allah mu bi Allah ga duk inda muke Allah ya faɗi wasu ayoyi guda biyu cikin suratul eh, abin nan suratul nisa'i ta farko ya fara da talakawa ya ayi halladina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul sannan kuma ya ambaci su shugabanni inna ya ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nas an tahkumu bil adl ina ganin ita ce farko Allah rama ko yawa da shugabanni aka fara Allah yana umarnin ku ku ba da amana ga masu ita don haka duk wanda Allah ya kai shi matsayi irin wannan har zuwa sama akwai alƙawulla akwai nauyuka da ke kan shi to Allah yana umarnin duk wanda Allah ya ba jagoranci ya ba da amana zuwa ga masu ita in kuma hukunci ya zo hannun shi ya adalci don haka ina muku addu'a allah ya azurta ku da wannan aiki da wannan aya bakin matsayin da allah ya baku har ku gama lahiya a zo ana karanta tarihi mai kyau ga zaman ku a wannan wuri su kuma mabiya allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi biyayya ga allah ku yi biyayya ga manzon allah da masu shugabancin ku in har kun samu wani jayayya a koma ga mai Allah ya ce mai annabi ya ce to don haka mu jarabawa ce a gare mu hau kujera irin wannan menene za mu bari na baya na alheri Allah ya taimake ku Allah ya ƙara albarka amma akwai sauran bashi shugaba ban ga gidan shi ba to muna fata wannan jagoranci Allah ya ƙara muku jagoranci Allah ya sa a gama lafiya Allah ya bunƙasa arziki Allah albarkaci zuri'a Allah ya gafarta mu iyaye da so gabace mu wanda ke nan tare da mu Allah ya sa mu gama lafiya ita ma gwamnatin jiha da ta ba mu wannan wato dama muna mata addu'a Allah ya sa a gama lafiya Allah ƙara ɗaukaka هذا والله الموفق والهادي الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله alaikum salam tula ala alaga ta malam shugaba shi ma kamar malamai ne shi ma gida biyu gare yana gabas yana yamma don haka in shugaba ya ce yana bi ka sai ka ce ina za a haɗu eh ban son haɗu yadda gidan yake ni na san akwai yar gaban goshi amma ban son haɗu <laughs> eto eh, amma wancan azuci na zuciya eh, shi da bayyaki A'a eh, a shugaba na adalci eh, insha Allah to gwargwadon hali to daidai wannan gaba insha Allah za mu je ga shugaban wannan hukuma Alhaji Umaru Hassan Jabo a ah, mu je na shi jawabi ga wannan ziyara daga na Allah zai rufe muna da abin da ya sauka na Qur'ani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 ma'aikatan mu asalamu alaikum alhaƙiƙa gaskiya ina cikin jin daɗi ƙwarai da gaske a rayuwa ba taɓa samun irin wannan ba shi ne a ce mutum babban mutum babban mallami ya zo ƙasa ya kawo ziyara wurina na riga mukammai da dama amma dai sai wannan ne yau allah ubangiji subhanahu ta'ala mai komi mai kowa ya hukunci yau zan sadu da waɗannan mallaman ah, waɗanda suka samu nan ina gani tun nan ba ta yi ƙari ba izalar da muka fara argungu suna shi ya sani muna can lokacin nan an kai kila musulaci muka da muka sallabe ɗaukar mutum hamsin ko da mallan giro ya zo argungu ni na baro argungu a na baro gaskiya amma amma lalle su suna waɗan shi eh, ya sani muna taimaka kwarai gwargwadon hali a nan shi abin a dalili shugaba ya mini laihi amma na kyale shi <laughs> yanzu ne yana zaune cimin baki za su zaune ci haba shugaba ai mu al'ada mu ta sokoto in ba ko sai an ba shi ruwa tukun to amma ka zo ka ci mu yanzu yanzu gashi nan tafi alaga a ai abin da abin nan bako an ci a tarbi bako a karrama bako saboda Allah ya aza mashi wasu abubuwa daban waɗanda kai ma in ka karrama shi Allah zai taimaka maka kan wannan so a nan ina godiya kwarai da gaske shugaba da ka ce wannan kashi zo gidanka ya zo nan ya same mu duka ba don yanzu ba don wata rana in an ka haɗu wani wuri an san juna kaga wannan wani hulɗa ta ta ta ta musulunci kuma don ita ta arziki ba ta harkar kasuwanci ba ko wani abu wannan hulɗa ce ta arziki ta ta musulunci kaga yanzu ina je wakilin kila mun kaɗu da shi ci a wannan alarama a eh, ya yi muna karatu a sokoto 1921 uh, na azumin da aka yi wannan shekarar da allah ya sa lokaci wacce shekarar ba a yi ba to ana kuma mu gode ma allah subhanahu wata allah da hukunta mu ya gwada muna cewa bana an yi azumi an yi tafsir an yi abin tahajjud kuma an yi uh, tarawi ba raba mu samu haka ba haka Allah kaddaro komin kaddarwa ce ta ubangiji Allah amma duk da waɗannan abubuwa dai ƙasa na neman addu'a a saboda haka muna neman a ƙara yi ƙasar nan addu'a akwai rashin zaman lafiya tun muna ji ne wani wuri ya kawo cikinmu to waɗannan abubuwa suna da ban tashi hankali saboda musulmi idan babu kwanciyar hankali ma sallama ya ta kai don za ka iske cewa ta ragu to a fatanmu nan nan da mun ce mu lahiya lau muke amma yanzu ba mu da lafiya to ga ta nan yanzu an zo da jama'a an ce boko haram ya shigo shi kuma to kaga waɗannan abubuwa tun muna jin su can wata ƙasashe abin to amma kuma wata jarababu na da muka cewa ah, eh ubangiji su wata ala ce in ka ga abu kai ka jawo shi to a nan ni da fatima nan da mu ta addu'a ubangiji allah mu shirya da ubangijinmu shi ɗauke mu da waɗanda masihohin ina fata ubangiji allah ya da kuka zo nan sokoto lafiya allah mai da ku cikin iyalinku lafiya allah ya sa kuma a yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na gode alhaji umaru hassan jabo kenan muka jawabinsa kuma ya ƙara yaba ma shugaban wannan ƙungiya da ya karkato wannan ziyara ta zamo nan aka ƙara faɗaɗuwa da sanin juna domin ci gaba da bunƙasar rayuwa da kuma addini allah tabbatar da mu akan sunna a wannan ya kawo mu ƙarshe da za mu gaici allah ramma ya karanta mana abin da ya sauka na alƙur'ani insha allah mm. صلوا على النبي الكريم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على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 إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان <clears throat> اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثم ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة